بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan ka yan uwa al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna dauke da azumi na bakwai a cikin azumin watan ramadana na wannan shekara ta dubu da 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam darasin mu da ya gabata mun ga ayoyi da yawa da suke magana dangane da ceto da kuma waɗanda za su yi ceto da waɗanda za a ceta da kuma sharuɗan Allah subhanahu wata'ala akan haka don haka nan magana ceto ba a cewa babu amma haramun ne mutum ya nuna wanda zai cece shi a nan duniya kafin a je lahira kuma haramun ne wani ya ce shi zai yi ceto in an je lahira saboda Allah ya ce ceton property ɗinsa ne kayansa ne sai wanda ya ga dama ya ba to abubuwan da dama ake ta ja'in ja da manzanni a kansu shi shine jingina wa Allah abin da bai dace da shi ba ko dai a ƙirƙiri wani abin da za a riƙa bautawa a maimakon Allah ko kuma a samu wani abin da za a rika bautawa tare da bautar Allah ana bautar Allah ana bautarsa ko kuma a jingina wa Allah ɗa ko gajiyawa ko siffa daga cikin siffofin 'yan adam to ayoyinmu na yau za mu ga yadda Allah ta'ala ya nuna haɗarin jingina masa ɗa jingina wa Allah ɗa laifi ne a ce Allah yana da ɗa ba ƙaramin laifi ba ne a wajen Allah subhanahu wata'ala za mu ga hujjoji da dalili akan wannan Allah ta'ala ya ce وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا نعم الله تعالى يقول وقالوا سكتي ittakhadha Allahu aw ittakhadha ar-rahman walada suka ce ar-rahman wato Allah ya riki da wannan magana magana ce akwai wasa a cikinta akwai rashin tunani ma a cikinta domin idan aka ce wane ya samu ɗa to dole a faɗi tarihin samun ɗan tunda bai yi wa da ɗa da uba a same su lokaci guda ya kamata a ce kaza ga watan kaza aka samu wannan ɗan to a wani ƙarni a wata shekara a wani wata bayan haihuwar annabi isa misali wannan ɗa ya zo sannan su kansu kiristoci masu cewa annabi isa ɗan allah ne ba su fara faɗin haka ba tun daga lokacin da annabi isa ya zo da annabtarsa sai bayan shekara ɗari uku bayan ya shekara ɗari uku da kasancewa annabi daga nan ne aka fara samun masu jingina wa allah ɗa kuma ce ɗan shi ne annabi isa to kafin wannan lokacin waɗanda ba su tafi akan wannan aƙidar ba waɗanda ba sa faɗin haka menene asalin imaninsu me makomar imaninsu su kansu ƙuraishawa masu cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne kafin su ba a faɗin haka wani bincike ne suka yi suka gano wannan abin da suke faɗa ɗin duk da da ba a yi bincike zai iya sawa yau a yi amma ina binciken ya ina aka binciko mala'iku 'ya'yan Allah ne bincike na ilimi wanda za a iya dogara da wanda za a iya dogara da shi sannan menene ya karu a mulkin Allah bayan da aka jingina masa wannan magana mara kyau domin ya ce ga wani mutum da bai da ɗa yanzu ya samu ɗa ga wata mace kamar da gani a wata jarida kwanan nan wata baiwar Allah mijinta ya aure ta sun shekara goma Allah bai ba su ɗa ba ana ta nema ana ta damuwa ana ta eh, damuwa ba a samu ɗa ba bayan shekara goma sai ta haihu kafin wannan ɗan ya ƙwari ya kai lokacin da ya kamata a ce an yaye shi ta sake samun ciki da ta tashi haihuwa sai ta wa 'ya'ya hudu kuma manya-manya a lokaci ɗaya a haihuwa biyu ta sami yaya nawa yaya biyar kun ga wannan iko ne na Allah in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya hana in ya ga dama ya bada maza zar ko mata zar ko kuma ya cakuɗa in ya ga dama kuma ya hana gaba ɗaya ya habu liman sha'u inata wa ya habu liman sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inata wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda duk Allah ya ga dama ya hana shaiwa sai ya hana shi ko ba inda zai kai kara to saboda haka duk wannan in ka duba bayan da aka jingina wa Allah ta'ala cewa yana da ɗa ko ya riki da rana ne da take fitowa tana nan ba ta canja ba taurari ba ta canja ba iskan da muke shaka bai ainihin wato canja ba da aka fikira da take maganar cewa Allah ya riki da wato warge ne da jahilci da ainihin abin da bai kamata ba ba abin da ya karu cikin mulkin Allah subhanahu wata'ala an gane ko babu wata tawaya da dama Allah ke da ita Allah kamile ne bai da tawaya balle ya ce yanzu da ya samu da iktamala yanzu ya zama ya samu kamala a'a dama Allah ta'ala yana da siffarsa ta kamala kuma bai gushe ba har abada yana nan da siffarsa ta kamala asali ma shi kadai ne yake da siffar kamala azaliya domin Allah ta'ala shine alkhaliqu tun kafin ya halicci kowa sunansa al alkhaliqu tun kafin ya arzuta kowa sunansa arraziqu tun kafin ya raya kowa sunansa al-muhyi kafin ma ya wani mu ya mutu sunan Allah subhanahu ta'ala al-mumitu wanda yake kashewa ba wai sai sai lokacin da ya fara kashe wani ba sannan ya zama al-mumitu ba sai lokacin da ya fara halitta ba sannan ne ake ce masa al-khaliqu a'a shi al-khaliqu ne wato ainihin azalan wa abadan tamfil azal kuma har abada an gane ko laqad ji'tum shay'an idda sai Allah ta'ala ce haƙiƙa wallahi kun zo da wani abu iddan menene iddu Al'idu, kowal huwa al-amru al-mutanani wal faza'a duk abin da yake muninsa da ƙazantarsa da kwamata na cikinsa sun kai ƙurewa sun kai ƙololuwa to shine iddu al-mubaligu fil bashati wal ya kai ya kawo wajen ainihin basha'a muni na ji ko na gani asalin kalmar min adahul amru ada ai saƙula alaihi abin da ya maka nauyi ba za ka iya ba nauyin ya kai nauyi sai a ce adaka hadal amru wannan abin ya yi maka nauyi daga nan ne Allah ta'ala ke cewa wala ya'uduhu hifzuhuma bayan yayi bayani wasu a kursi wa samawati wal argo wala ya'uduhu hifzuhuma ai la yaqulu alayhi hifzu as-samawati wal ard kiyaye sama da bododinta kiyaye ƙasa da bododinta gaba daya la yaqulu ala Allah bai zama wani abu mai nauyi a wajen Allah a wajen gwamnati ne ko mai karfinta kiyaye bododinta yana mata wahala yanzu kun ga america wannan shaidanin da zai yake ta yake sanya takarar shugaban kasa Allah ya kayar da shi e yana cewa wai shi baya kan musulmi ya kara zuwa america to in ba ji america ba sai me zai faru amma fito da kiyayyar ta fito fili irin haka wannan ka san abu wato Allah kamar da Allah ta'ala ake cewa wa ma tukbi suduruhum akbar abin da ya boye a ransa na kiyayyar musulmi wanda bai iya fito da shi ba saboda kwaɗayin ƙuri'a to ya fi muni tun kafin ya samu ƙuri'a ma yana faɗin wannan alhali kuma ya san akwai miliyoyin mutane wanda yake neman ƙuri'a su amerika to idan ya faɗi wannan a lokacin da yake neman ƙuri'a me kake tsammani zai aikata idan ya samu ainihin wato dama amma duk da ƙarfin da amerika take takama tana da shi kuna jin sa yana cewa in ya ci zaɓe zai yi katuwar katanga tsakaninsu da mexico saboda me saboda bakin haure da ke abin nan ma'ana da na'urorin da kyamarorin da sojojin da 'yan sandar da komai sun gajiya wajen iya tsare bodarsu sai dai aikatan katanga a kulle gaba daya wannan ya gwada gajiya ko bai gada ba to Allah ta'ala wato ainihin babu abin da yake iya gajiye shi da shi wato wace a kursiyu samawati wal ard wala yauduhu hibzuhuma to Allah ta'ala ya ce laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu mafi muni me yasa cewa Allah ta'ala ya riki da ya zama ya an zo da wani abun da yake mai munin gaske Allah ta'ala da kansa ne zai bamu ainihin hujja limaza ja'ala hadha al-amr idan munkaran fadi'an mai munin gaske saboda duk rikon ɗa akwai manufar da ta sa mai neman ɗa yake neman ɗa na farko dai yana son ya samu ɗa don ya zama ƙarin ƙarfi a wajensa haka ne ko ba haka ba ya zama na lokacin da ya tsufa bai iya zuwa ya yi noma bai iya zuwa ya nemo kuɗi bai da cikakkiyar lafiya idan yana da ɗa na halal mai biyayya ga iyaye zai taimake shi ko ba zai taimake shi ba sai ya ce baba zaman ka ni zan rika zuwa ina yau dako ko ina yau itace ko ina yau ciyawa in abin da Allah ya ta na samo sai mu zo mu ci ko kuma yana neman ɗa don kada rayuwarsa ta ƙare daga ran da ya mutu idan kana da ɗa bayan mutuwarka ko ba komai a ga wani a ce ai zira'a su ne zira'a wana ne ai irin wana ne kan kana da dukiya ya gada in ma baka da dukiya da zai gada akalla da sunan ka bai mutu ba gaba daya baka zama al'abtaru ba mai yankakken baya wannan shine dalilin da yasa ake neman a samu da dan rayuwarka ta ci gaba kada ta kare daga ran da ka mutu in an kalli wannan bukatar Allah yana da wannan bukatar da mutuwa ba ta rike shi ba domin alhayyu siffa ce zatiya ba siffa ce fi'iliya ba siffa zatiya kuma Allah baya siffantuwa da kishiyarta amma siffa siffar Allah fi'iliya Allah yana siffantuwa da kishiyarta in an ce alhayyu siffa ce zatiya me ya kishiyar alhayyu eh almayyitu in an ce rayayye me yake shi raye matacce almayitu wannan Allah ya siffantu da wannan a'a ya siffantu da ta farko bai siffantu da ta biyun ba saboda me saboda siffa ce zatiya alhayyu almutakallimu almubsiru ko albasiru duk waɗannan siffofin Allah ne zati ba zai yiwu me ya siffar kishiyar gani makanta ko to kaga ba zai sifantu da wannan ba amma Allah ta'ala idan ya ce almuhyi mai rayawa kuma ya siffantu da kishiyar mai rayawa almumitu mai kashewa kun gane almuhyi almumitu saboda wannan aiki ne shi yake wannan aikin shi yake wannan aikin wata siffa ce fatinar siffa ta ubangiji Allah subhanahu ta'ala bai yiwa kuma ya siffantu da siffa da take kishiyarta amma aiki almuhi mai rayawa almumitu mai kashewa almu'ti mai bayarwa almani'u mai hanawa Allah ya gane da mu Allah ta'ala ba zai siffantu da wannan ba da haka nan cewar ana riƙon don a samu ƙarfi in an tsufa a samu mai taimakawa wannan zai riski Allah ba zai riske shi ba kenan duk abin da yasa ake san a samu ɗa Allah bai da wannan bukata na uku duk ɗa jinsin mahaifinsa ne da ɗa da uba jinsinsu ɗaya da Allah ya kaga in kaga jaki dan godiya ne ko dan sanuwa ne ko dan akuya ne dan me dan jaka ne in ka ga rago dan doki ne dan giwa ne dan barewa ne dan me dan tinkiya ne jinsin su daya to da zaran ka ce Allah na da dawal iyad billahi abinda kake cewa jinsin su daya da ɗansa annabi isa mutum ne ko ba mutum ba in ka ce dan Allah ne a kaikaici abin da kake so ka ce Allah mutum ne wal iyazu billahi wannan ya daidai bai yi daidai ba so ta kowace kofa ka ballo kana son ka jingina wa Allah da abin yayi muni ba karamin muni ba saboda kana son ka kamanta Allah da ainihin abin da bai dace ya zama siffarsa ba Allah mabuwayi ne bai tsufa ballantana ya bukaci zuwa ga wani bai da bukata a gurin kowa Allah wanzaje ne baya gushewa ballantana ainihin wato a ce rayuwarsa ta abin nan saboda haka rukun ɗa ga Allah baya yadda wata illar da za ta sa ainihin wato a same shi an gane ko sai Allah ta'ala ce takadu samawat ya na minhu Watan tanshaqqu al-ard wa jibalu hadda wannan sama ɗinnan duk ƙarfanta ɗinnan ba wani karfe kowane iri ne da ya kai karfin sama yanzu za ka ga karfe a ganin ka karfin wannan karfen ya kai karfi amma akwai kayan da za a dora wannan karfen su lankwasa shi ko babu akwai injin da za a iya sa wannan karfen ya lankwasa shi ko babu to ga sama nan ka duba saboda karfanta ka duba nauyi irin na mala'iku da girma irin na mala'iku ga tun da aka yi ta ba taɓa tsagewa ba ba ta taɓa yin lotso ba ba ta taɓa ainihin wato karkatowa ba tana nan tsaye kai ka ce ba a taka ta ba wani abu mai nauyi da yake hawa kanta miliyoyin shekaru saboda ƙarfinta kaurinta kawai kaurinta tafiya shekara 500 kaurin kawai dan dakin din nan duka inci tara yake ko to ita kaurin ta kaurin ba inci tara ba tafiyar shekara 500 shi da kaurin kowace sama an gane ko amma duk da wannan karfin na sama Allah ya ce ta kadu samawati ya tafaddarna sama taura iris ta kusata ta farfashe ta tarwatse wato ta kyakkece saboda nauyin wannan kalma da aka jingina Allah takadu samawati yatafattarna minhu ai min hadha alqawl alqabih saboda wannan magana da aka faɗa wato ai aka jingina wa Allah watan shaqqal arhu ƙasa ta kusata ta kekkece ta tsatsage abin da ke kanta ya fada ciki saboda me saboda wannan munin wannan kalma da aka jingina wa Allah wata khirrul jibalu hadda duwar waɗe wato ainihin sarikito rikito haddan rugujewa alhaddu alhadamu an gane ko wata khirar jibalu hadda zan ainihin duwar waɗe su farfashe su tarwatse suna masu rugurgujewa an zana mana abubuwa guda uku wanda a ganinmu ba abin da ya kai ƙarfinsu musamman sama da dutse amma saboda munin wannan kalma Allah ta'ala ya ce saura kiris su ainihin wato tarwatse ila ji to gashi kuma an faɗa ya aka kuma ana ta faɗa ya aka fi tarwatse ba inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula Allah ke rike da su Allah ya riga ya alƙawarin ba za su ba tarwatse ba amma nauyin kalmar da munanta da karan da ta yi da manufofin ubangiji Allah subhanahu ta'ala to ya kai ya tarwatsa sama ya kai ya tarwatsa dukasa ya kai ya ragargaza wannan kasar da muke takawa ku duba wannan kasa akwai wani nauyin da ba za ta iya dauka ba sai ka ga ainihin komai nauyin mota da kayan da ke kanta sai ga an dora ta akan kasa kuma ta tsaya ka duba kwalta yadda ake yin ta sai ka ga an yi kwalta amma yau da gobe ta riddige amma saman nan ƙasar nan da muke takawa ga ta nan daren da kam saboda ƙarfinta da Allah subhanahu wataala in wato ya mata an da aular rahman walada saboda an yi da'awar ɗa an jingina wa Allah an jingina wa Allah ɗa wannan shine yasa saura kiris wato wannan sama ta ainihin wato likito. shine illar da ta wannan al'amura guda uku suka kusan su faru ba dan da Allah ta'ala ya faɗa ce inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula da saman nan ta rikito da dutsa da kasar nan ta farfashe da dutse ya zama gari saboda munin wannan kalma da aka faɗa Allah ya kiyashe mu na'am wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada wa ma yanbaghi akwai bambanci tsakanin in biza nufin a yi wani abu da kuma afkuwar wannan abu kun ga Allah ta'ala yana ce da manzon Allah salama wa ma hu shi'ra wa ma yanbaghi lahu duk abin da aka ce bai kamata wane yayi ba to a ƙa'ida ba wai ba zai iya yin abun bane zai iya in ya ga dama da Allah ta'ala ce da manzon Allah wa ma yanbaghi lahu ma'ana bai dace manzon Allah ya zama mawaki ba ba wai bai da basirar waka bane wal iyaz billahi duk irin abin da ake mallaka ayi waka na basira da kwakwalwa da ainihin tunani da waye inda manzon Allah yana sha'awar yayi da ya dace a ce yayi zai iya ko ba zai iya ba zai iya amma bai yi ba saboda bai dace ya yi ba an gane ko abu ne in ka ga dama za ka iya yi amma saboda ka tsare mutuncinka sai ka ƙi to ba za a cewa ba za ka iya yin wannan abin ba a za ka iya amma bai dace ka yi ba an gane ko to nan sai Allah ta'ala ce wa ma bagilin Rahman an yi tafi da walada bai dace da Allah a ce ya rikida ba bai dace ba idan da Allah ta'ala ya yi niyyar ko ya yi nufin ya rike ɗanin akwai mai iya hana shi akwai wanda zai ce ban yadda ba ai Allah ta'ala ya faɗa ce qul lauka law law law eh, Waladun ko? Kun kana ka waladun ko qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina da a ce Allah yana da ɗa inda a ce Allah ya riƙi ɗa fa ana awwalul abidina ni ne farkon bawa ni ne farkon masu bauta ma'anar wannan babu wani wanda ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kima da daraja da matsayi a wajen Allah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama لو ranar الله an يتخذ ولدا lastafa مما يخلق ما يشاء da Allah ya yi nufin ya riki da sai ya darje cikin abin da ya halatta amma kuma tsarki ya tabbata gare shi ya fi karfin a ce ya riki da saboda idan aka ce Allah ta'ala ya riki wani a matsayin ɗa, to ina sawasiya fil ubudiyya cewa duk ɗaya muke a wajen bayan Allah masu bauta ina magana daidaitawa kenan wani ya fi wani kuma ba ta hanyar takawa ba ta hanyar wato ainihin haihuwa abubuwa da yawa in ka jingina wa Allah wani iyaz billahi da za su taso kuma don haka nan ba a ainihin wato wannan Ba ana awwalul abidin ana wato Allah ta'ala da a ce zai wani da to da ainihin ni ne dai farkon wato bawansa sai Allah ta'ala ya ce in kullu man fis samawati wal ardh illa atin rahmani abda ba wani kun san na ce mana duk inda kaga in kuma kaga illa tsakanin kaga wata kalma sannan kaga illa tsakanin in din da wannan illa din to in din nan tana nufin korewa ne ai ba wani wanda take cikin sammai gaba daya kaga ya ce in kullu man fi samawati ya hada hadda mala'iku da sauran waɗanda ba mala'iku ba wal ardi ya hada da annabawa da waɗanda ba annabawa ba duk gaba ɗayan su ba wani ɗaya daga cikin su illa face atir rahmani abda zai zo wa Allah ranar alkiyama yana bawa kowa zai zo yana bawa ba wai za a kawo shi ba a'a shi da kansa illa atir rahman shi da kansa ne zai zo wa Allah ba ma sai an kawo shi ba shi da kansa zai zo yana bawa to amma a nan bawa idan Allah ta'ala ya jingina wa kansa shi ya ce bawa na ya jingina wa kansa shi gaba mu nan da muminai da waɗanda ba muminai ba abidun lillah abid abid amma yaka ce abdullah ma'ana aka ce wannan bawan Allah ne hakikatan to ba kowa ke iya samun wannan ba duk wanda ka ji Allah ta'ala ya ce masa bawansa to ya kai wani matsayi na musamman idan za urifa al-abdu ila to gaskiya magana wannan yana kaman yabo ne na musamman Allah yake wa bawa Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma yana cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu subhanallazi asra bi abdihi da wa da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani gurin Allah ta'ala yana cewa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada da wa ake da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ala abdina kun ga ma Allah ya jingina ni zuwa gare shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ake duka nan Allah ta'ala yana kiransa bawa saboda ya nuna maka matsayin bawa in har Allah ya ce maka bawa na to ba kaman kaman soja ne a ce pindimashin akwai sama da pindimashin ne yana jin yana gaba da janar ko eh, to shine karshe to karshen matsayi da zaka samu a wajen Allah Allah da kansa ya ce masa kai bawa na ne daban yake da babanka ya ce maka Abdullah an gane ko wannan babanka ne ya rada maka amma Allah da kansa ya ce bawa na to kaga mu samu matsayi shi da Allah ta'ala ke cewa wa zkur abdana daud zal sai ce innahu awwab mai yawan bauta ne mai yawan koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wa innahu indana la zulfa wa husna ma'ab a wajenmu yana da kusanci kuma yana da kyakkyawar makoma Allah ta'ala ya ce wa wahabna li Dawud da Sulaiman sai ce mai ni'mal abdu kai dalla da wannan bawa namu Sulaiman innahu shi annabi Sulaiman awwabun mai yawan koma ne ga Allah an gane ko yace warkur abdana ayyuba warkur abdana ayyuba nan ma Allah ta'ala ya bi annabi ayyuba ya ce ainihin wato ambaci labarin bawansa annabi ayyuba yadda na da rabbahu an nema sani ya shaytan bi nusbin wa azab urkur bi rizqika har zuwa inda Allah ta'ala yake cewa inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab ni'mal abdu innahu awwab da ya tattaro annabawa da yawa ونصر عبادنا na وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار سيتي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ne tatattu? duk wanda kaji Allah ta'ala ya ce masa bawa an gane ko to abinda shi bawa anan Allah ta'ala ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda an gane ko anan ma'anar da ake son a fito mana da ita ayyukan da dan adam yake yi guda biyu ne ɗaya shi yake da zaɓin ya yi ko ya ƙi ɗaya kuma dole in allah ya ga dama ya yi dole ya yi misali kafiri yana da damar ya yi imani ko ya ƙin imani illa ne ba zai hana Allah ya masa uquba akan ƙin yin imani ba haka ne ko ba haka ba aminu bihi aw la tu'minu yayi da ko ya ƙin da wannan ruwansa ne ka ci abinci ko ka ci kana da yanci amma misali ka yi rashin lafiya ko ka ƙi akwai wanda zai wa Allah kangara shi ya fi karfin ya rashin lafiya sai ka ga dama ka yi rashin lafiya ko ku Allah ya ga dama za ka yi talauci fa in Allah ya ga dama ka yi talauci za ka yi ko ba za ka yi ba akwai wanda in ya ga dama sai da yana talauci ya daga hannu mu gani duk wanda in ya ga dama sai da talauci ya daga hannu saboda ba talaka a nashe za eh. an gane ko to irin waɗannan abubuwan wanda ba ka da yanci ka yi ko ka ƙi to su ne allah ta'ala yake mana magana wato a nan kaga kana iya dama ka mutu misali mutuwa duk wanda sai ya ga dama zai mutu in akwai shi a nan ya daga hannu kaga wannan wani abubuwa ne wanda kawai idan Allah yana son kai dole kai Allah yana son ka mutu yanzu ba za ka yi anjima ba Allah yana son ka kamu da rashin lafiya dole ka kamu Allah ya ga dama ya dora maka talauci dole ka hakura ya dora maka kuma ba za ka rabu da shi ba sai ran da ya raba sai ran da ya raba ka da shi haka ne ko ba haka ba to wannan akwai kaharu to saboda haka bawa zai zo wa Allah ranar alkiyama a matsayin bawa ma'ana baka da yanci saboda yi ko karka yi a nan ne ko a lahira a lahira dole abin da ake so za ka yi ba abin da kake so ba idan ka je lahira ka cancanci ka shiga wuta Allah ya kiyaye sai ka ga dama ka je akwai mala'iku ghilabun shidadun la ya'tuna laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna kuna ganewa saboda haka Allah ta'ala ya ce mana wato ainihin in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahman abda illa atir rahman abda ba wani wanda yake a sama ko a ƙasa face ranar lahira ya zo wa Allah bai da wani yancin yi ko karkayi sai abinda da Allah yake so zai yi illa atir rahmani abda dan ba wani sai ya zaɓi ya zo kotun Allah a lahira wani zai je Ah, yanzu nan baka jin a ce an kaiwa ne sammaci sai aka je baya nan kuma a dokar Najeriya in bai karba hannu da hannu ba har yanzu bai karbi maci ba sai ya koya ya ce baya nan ko ya fita bayan gida ya fita wai tun da bai karbi sammaci ba har yanzu kotu bata kira shi ba in ya samu ya sulale ya sulale ya sa kayan mata ya fita ta Nijar ya ta Burkina Faso sai ya buya ko ba yi to Allah ba wani barkina faso da zaka tafi ba faso eh dole ne kawai ka zo in ya kira ka baya da zaka yi na'am laqad ahsahum ko laqad ahsahum wa addahum adda Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya kididdige su ahsahum min al-ihsa kalmar hasa tsakuwa to a da lokacin da ba a kawo yanzu ci gaba ba babu calculator babu computer idan za a yi kirga mai yawa sai a amfani da alhasa shi za ke cewa isa an yi amfani da tsakuwa wajen ƙididdiga to sai ya zama na waɗansu a maimakon su yi amfani da tsakuwa sai su rika amfani da annawa wannan ƙwallon dabino sai a rika girgar da shi to tsakuwa duk wanda yake so zai iya samunta dabino ba kowa ne zai samu ba a wani gudun babu dabino ko babu wadatarsa ko babu yawan da har za a iya tara adadin da za a iya kirga da shi shi yasa aka fi amfani da kalmar ihsa'i mai kuwa a ce an yi amfani da kalmar annawa an gane ko saboda haka nan Allah ta'ala ce laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya kididdiga su ko su nawa ne masu Allah kangara duk waɗanda suka ce Allah na da da Allah ya kirga su ya san su kuma za su samu Allah wannan yasa nake cewa mu al'ummar musulmi wallahi babu wanda ya kai mu ba wa zaman lafiya goyon baya a Najeriya ko akwai duk wanda yake ba da goyon bayan a zauna lafiya wallahi bai kai bai kai kamar musulmi ba me yasa a aqidar mu wanda yanzu alqur'ani gashi yake koya mana idan aka ce Allah na da da akwai damar mu da kanmu mu shiga cikin hadari dan sama na iya fado mana kasa na iya kike cewa dutse na iya wa kanmu duk ya gurguza mu yanzu da makaranta aya amma duk da haka nan zamu ji yana cewa isa dan Allah ne mai shiru mu kyale mun taba kai wani hari saboda ya faɗi haka mun taba kona wacce wacce saboda ana faɗin haka a cikinta alhali mu a wajen mu ga kalmar tana da haɗari hatta akan kan mu da mu faɗa ba saboda shi musiba an aka jawo ta ba sai wanda ya jawo ba wata ku fitinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa duk da haka nan kun ga ana muna ji muna kallo sai a rika faɗa tunda sun ce haka addinin su yake addinin su ya ce su faɗa yake nan muka ce to mu dai ba ma son a faɗa amma ba wanda muka kai wa hari saboda ya faɗa ba ma faɗan ba rubutawa ma suke wani lokacin ma ce Jesus is God Isa ne Allah kuma mai shiru Allah su ba Allah mu ba ko kuwa mu'allam shine Allah annabi Muhammad Allah mu ba iya ganin sa da ido a nan duniya Allah ya gane da mu na'am Allah ramma wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowane daya ko wanda ya imani ko wanda bai imani ba Allah ta'ala ya ce atihi zai zo wa Allah yawmal qiyamati ranar alqiyama farda shi kadai wanda dai ya ce tare za mu je in kare ka ya karyata wannan ayar Allah ta yi za ka zo kai kadai laƙar ji'tumuna furada gashi kun zo mana ɗai ɗai ɗai ɗai kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku tun farkon al'amari ɗan uwa kada mu yadda waɗansu ringa zuga muna karyata Allah muna gazgata su Allah ya kiyashe mu na'am innal ladina amanu وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا نعم وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا نعم الله تعالى أنا wani babban albishiri ne yake mana domin mu kwashi wata gara ba ta in za mu iya Allah ta'ala ce innal ladina amanu lalle haƙiƙa waɗannan da suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi ayyuka na ƙwarai ko suna raye ko ba sa raye sayar da alu lahumar Rahmanu wudda Allah ya yi alkawarin sai ya sanya musu soyayya a zukatan muminai za ka ji kana ta ƙaunar wani babu dangin iya babu na baba babu ungo babu amshi ba wai dan ya baka wani abu ba ba wai dan zai baka wani abu ba ba wai dan garin ku ne ɗaya ba ko kabilar ku ɗaya ko unguwar ku ɗaya ko ka ne ko dan uwanka ne a'a babu ya je ya aikinsa baka san ma yayi ba amanu wa amilu salihati lalle hakika waɗanda suka yi imani da Allah imani na hakika wa Aminu salihan suka yi ayyuka nagari Allah ya ce sai yadda alu lahum rahman wudda wudda ai mawadda wa mahabba soyayya da kauna wa taqulu ila shiddati ta'alluq soyayya ita ke ja zuwa ga me zuwa ga tsananin ɗamfaruwa da juna to Allah ta'ala sai ya sa a nan soyayya ce wadda ba wani abu ne ya jawo ta ba ba jini ba ne ba ainihin abin nan ba ne a Allah ne ya dasa ta za ka ji kana ƙaunar wani ya ma mutu amma za ka ji kana ƙaunarsa fiye da wanda yake da rai ana samu ko ba samu da alu lahum rahmanu wadda Allah ta'ala zai sanya ma wanda irin wannan mutanen muddin ka tsaya kai aiki tsakaninka da Allah to Allah shine zai cusa ƙaunarka a zukatan bayansa wanda ainihin ya ainihin wato umarce su to amma yan uwa za ka ga Allah ya rubuta ma wani mutum ƙauna ana yi masa ƙauna ƙauna kuma wadda ta wuce hankali ƙauna mai zurfin gaske amma ko a lahira ba za ka so a ce Allah ya tashe ku tuta ɗaya da wannan mutumin ba wanda za ka zama waƙi ne ko? ba abin da ya iya sai rawa sai batsa sai ainihin rawa da mata da kaɗe-kaɗe haka ya ƙare rayuwarsa amma Allah ya bashi masoya a duniya miliyoyi to kar mu ce wannan ya shiga cikin wannan ayar saboda Allah ta'ala ce innal ladina amanu wa amilu salihat yanzu kuma ga kwanan nan ba wani bawan Allah muna masa kyakkyawan zato muna fata Allah ya karbi imaninsa wani dan wani dan bago a'a ali eh, eh, eh, muhammad ali ya rasu Allah ya ji kansa ya masa rahama abinda muka iya karɓar zahirin mutum mu ma ba sai da zamu karke ba ko gara shi da kafirai da musulmi sun yadda mai riko ne da aqidarsa ta musulunci bai jin kunya ya nuna shi musulmi ne a ko'ina ko'ina shi baya jin kunya ya nuna shi musulmi ne kuma yana fada don kwato wa musulmi yancinsu to iya abin da za mu ɗauka zahirinsa rubuce a to ai dan dan bane dan waye to wannan kuma wani bangare ne ba naka ba kai da ba dan dan ba ka da ba dan dan ban ba ka karshen ka ne shi yanzu an gana sa karshen ya mutu ana ta faɗin alkhairi a kansa dubin da bata mutum dubu an kiyasta sama da mutum dubu goma sha hudu sun haɗu sun masa sallah eh saboda haka nan mu karbi zahiri mai masa fatan alkhairi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa shi aljanna mafi daukaka ko ba zai tsare maka gurin ka ba in har Allah ya zai baka aljannar taka tana nan bai taba taka ba kuma ta Allah ce kuma shi bawan Allah ne eh Allah ya sa mu gane saboda haka Allah ta'ala ce sayaj'alu lahumur rahmanu wadda kamar yadda na faɗa soyayya tana faruwa saboda ainihin karaba kusanci na jini awil masalih ko saboda wata maslaha ina da maslaha a gurinka kana da maslaha a gurina kamar dan siyasa ka bani ƙuri'a in na ci zan yi maka kaza kaga kowa ya kaunaci kowa saboda maslaha ni ina da maslahar abin da yace zai mun shi ina da maslahar ta. sai ya zama da ban bashi ƙuri'a ba sai ya ci zaɓe ya ƙi min abin da ya kamata ya min ya zalunce ni bai zalunce ni ba saboda ban zaɓe shi ba duk wanda baka bashi ƙuri'a ba ni duk wanda na san ban ba ƙuri'a ba in ya ci zaɓe ya ƙi da ni wallahi ba na ganin laifinsa ba na ganin laifinsa saboda dama wannan ita ce tsarin siyasa an gane ko sai yadda alu lahum rahmanu wudda sai Allah ta'ala ce ko kuma wato misali a sadaka abokantaka suna ƙaunar juna dan dan ame saboda ainihin abokai ne duk kun ga wannan mawadda ce za ta asbab tana da ainihin wato sababi amma a nan Allah ta'ala ce biduni sabab sai yadda alulahum rahmanu wadda biduni karaba biduni masalih mushtaraka biduni sadaka Allah ya sanya ainihin wato kauna tsakaninsu Allah ubangiji ya samu dace wannan yan uwa shi yasa manzon Allah yake faɗa wani hadisi idan Allah yana kauna ya kaunace ya kaunaci mutum sai ya gaya wa mala'iku ya ce ina kaunar wani sai ya ce ku kaunace shi sai duk mala'ikun Allah su suna kaunar wannan wani sannan kuma sai Allah ya sa masa karbuwa a nan ƙasa to amma wannan za mu ga mutane da yawa sun samu karbuwa a nan ƙasa sun samu karbuwa a nan ƙasa amma mu da kanmu mun san ba su da kyakkyawar alaƙa da Allah idan mutum ya samu karbuwa kuma ba musulmi bane shi wannan Allah ba zai kaunace shi ba ko ba zai umarci mala'iku su kaunace shi ba ana magana ne akan musulmi wanda Allah ya bawa da ainihin Allah yana ƙaunarsa sai ya sa mata ainihin wato mala'ikun soshi kuma ya sa mata ƙauna kuma karka yadda saboda kaga ka samu karɓuwa karka yi wa Allah ganganci karka keta tsarin Allah karka saba umarnin Allah ka yi amfani da wannan damar karka yin zalunci karka yadda ka yi haka Allah sai ba ka mamaki Allah shirye da mu sai yadda alu lahumar rahmanu wadda ko hmm. fa inna ma yassarnahu nahu bilisanika Allah ta'ala ya ce mun hore wannan alkur'ani ne bilisanika da harshen ka na larabci ai bi lokacikal arabiyya muka hore wannan alkur'ani wa laqad yassara da zikiri. Allah ya ce mun hore alkur'ani kowa zai iya karantawa sai kaga mutum in ka ce masa ta'al bai san mai kace ba ya eh, ce wai wai balarabe ne ya yi bako bahaushe sai aka kawo abinci za a ci sai bahaushe ya je zai sa hannu sai ce kwal <laughs> to kun san kwal a hausa mai ma'anarta ahir ahir karkari to da ya miƙo hannu zai sa sai balarabe ce kul kul sai janye hannunsa sai balarabe ya ta cin abinci kadai shi kuma ya jin larabci an gane ko to kaga wani kuma waye kaho ne ake masa kaho da kun san kaho ko wanzami yana masa kaho to shine da ya kafa kahon yana ya zuka ya zuka ya zuka ya ji kamar zai ɗaya masa fata sai balarabin yake cewa kafa kafa sai yake cewa ai wanda nake <laughs> eh eh kafa yake shi kuma balarabe me yake nabi ya isa eh ya isa to saboda haka Allah ya kyauta ka san harshe in ya dan bambanta sai kaga an sami an sami yan matsala Allah ta'ala ya ce fa inna ma yassarna bi lisanika mun hore alqur'ani da yaranka shi za ce mana sai ga mutum bai jin zo in kashe ka amma ya haddace alqur'ani haddada ta kai ta kawo yana jin hadda alqur'ani zai iya karawa da kowa amma bai jin larabci in ka ce bari da larabci bai sani ba in ka ce yi da larabci bai sani ba zauna bai sani ba tashi bai sani ba amma fa ya san alkur'ani ciki da bai ko wani malami ya sani a maradi zuwa yake ya hau kan baranda ta bene kamar baranda wannan makarantar mu sai hau can kan kololo barandar ya tsuguna ya fara tilawa ce in akwai wanda ya sai shi ya zo shi ma ya tsuguna duk wanda ya dan ya yi dan dan dan kamar zai fata tilawa ta dan rike a tun kudo shi ya fado kasa saboda yana jin ya isa eh? eh ta bushe ba ɗan ya bace an gane ko ba ina cewa wai na goyi bayan abin da yake ko abin amma yana nuna maka yanda shi ba larabe bane ko bai da larabci amma yana jin yayi wa alqur'ani hadda da zai iya karawa da kowa a zo a haukan bene duk wanda ya bata ko ya danyi wani dindin haka a tun kudo shi kaza akwai wanda zai ce a bashi alkur'ani ya zauna yana rubutun alkur'ani yana rubutu a cikin suratu daha yana tilawa a cikin suratu shu'ara a lokaci daya da ka yana rubuta suratu daha ka san sun yi kama da juna da yawa da daha da shu'ara da aram to yana karatu a cikin daya daga cikinsu kuma nan kuma gashi yana rubuta a allo saboda yana jin haddar da yawa alkur'ani ta kai karfin haka an gane ko wallahu alam to Allah ta'ala ya ce fa inna ma yasarna bi lisanika mu ne muka hore alqur'ani ainihin wato da harshenka ah, ah, abin nan kun ga yasarnahu yasarnahu bi lisanika yaya aka yi muka gane wannan hadin qur'ani yake nufi babu wata inda magana akan alqur'ani ta gabata shi kuma az-zamiru ya'udu ila aqrabi kore. ina ne aka ambaci alkur'ani a tilawa karatun da muka yi tun daga inda muka rantu hannan A kusa akwai to ya aka yi muka gane ya sarna wa bilisanika muka ce alkur'ani ake nufi alkur'ani ne aka hore da harshen manzon Allah ma'ana da yarensa kamar inda Allah ta'ala ke cewa qul ahad qul ahad dinnan ai zamiri ne ko ya kamata a ce an ambace shi don mu gane wa ake nufi amma da yake aka ce huwallahu ahad huwallahu ahad wato ma'ana shine Allah makaɗaici ba wanda za a ce huwa dinnan da shi ake nufi an gane ko to kamar nan ne Allah ta'ala ce inna ma yassarnahu bi lisanika ay bi lugatika faja'alnahu qur'anan arabiyan muka sanya shi alqur'ani wato da ake karanta shi da larabci dan mutanen da suke tare da kai laraba su fahimce shi da gare ka saboda da da alqur'ani ya zama ba da larabci lokaci ba lokaci to bari mai sauri ولو جعلناه قرآنا عجبيا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي to Allah ta'ala karshe ƙarshe ce wa kam ahlaka na qablahum min qarn da yawa da yawa da yawa mun halakar da al'ummu da yawa kam ahlaka na qablahum min qarn da yawa gabanin su na al'ummu mun halakar da su an halakar da mutanen annabi nuhu an halakar da mutanen annabi hudu an halakar da mutanen annabi salihu an halakar da mutanen annabi ludu an halakar da mutanen annabi musa mutane da yawa sun yi wa Allah irin wannan laifin da ake masa yanzu amma duk ya halakar da su kam ahlaka na qabla min qarin hal tuhissu minhu min ahad Waɗancan da Allah ya halakar da Allah yanzu akwai wanda yake jin motsi motsin wani daga cikin su kana dan jin motsi motsin wani ko muryarsa aw tasma'u lahum rikiza ko ka kana jin muryarsa ka san arrikizu shine as-sautul khafi murya ka san idan mutum ya shiga wata wahala zai rika faɗin magana amma da muryar da ba kowa ke iya ji ba in rashin lafiya ta kai rashin lafiya ko in wahala ta yi wahala zai yi magana amma sai ka karo kunne ka ji shine rikizu akwai wanda kake jin muryarsa can ƙasa ƙasa ko kuma kake jin dan motsi motsinsa ko alamarsa domin alhissu shine abin da ake yi da ɗayan abubuwa guda biyar ko dai abin da zaka ji ƙanshinsa. da Allah yanzu akwai mai jin kanshin adawa ko abin da za ka iya tabawa akwai wanda zai iya taba adawa yanzu ko abin da za ka iya jin ji da kunne akwai wanda zai ji magana da adawa suke faɗa yanzu da kunnensa ko abin da za ka ɗanɗana akwai wanda zai ɗanɗane to su adawa ana ɗanɗana su ne ka lasa akwai abin da za ka iya lasa da harshe adawa ko mutanen annabi hudu ko mutanen annabi nuhu ko mutanen annabi salihu ko mutanen da sauransu akwai wanda za ka iya taba da ɗayan abubuwan nan guda biyar ko idan ka ya su ko hannun ka ya taba su ko hancin ka ya shaƙe su ko ainihin eh, hancin ka ya lashe su zai yiwu hal tuhissu minhu min ahad akwai wanda zaka iya lasa ko ka taba ko ka gani ko ka ji a cikinsu su yanzu aw tasma'u lahum rikiza ko ka ji murya karamar murya wanda za a dan jita akwai wanda zai ji duka babu abinda Allah ta'ala ke nuna mana wanda duka ga Allah bai halakar da shi ba bai yi niyyar halakar da shi bane ba wai dan ba zai iya halakar da shi ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya